ga watan dulka'ada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2026 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa mun sake haduwa a wannan masallaci na umina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi a unguwar Dosa cikin garin Kaduna da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Tajdidul Iman Tajdidul Iman wato sabunta imani na babban malami Sheikh Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin al hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasinmu na hudu daga farkon fara karatun littafin malai na kawo mana hanyoyin da mutum zai bi idan yana so imaninsa ya karu har ya zamto ya zama salihin bawa a doron ƙasa irin mutanen da suke tafiya a doron ƙasa Allah yana alfahari da su irin mutanen da a ran alkiyama za su ga abin da suka yi na alkhairi su farin ciki da shi kuma irin mutanen da za su bar duniya ba tare da yin bakin ciki ko takaicin barin gidan duniya ba babu abin da zai sa mutum ya bar duniya yana farin ciki sai imani da aiki na kwarai babu wani abu da bawa zai mallaka a doron ƙasa facin zai bar duniya zai shiga razani da tashin hankali sai dai idan yana da ingantaccen imani da ayyuka na kwarai haka Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani domin yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kaga imanin kenan sannan suka tsayu akan haka babu gudu babu jada baya suka tsayu akan abin da Allah yake so Allah ta'ala ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka sauka a gare su al-imam ibn kasir ya ce indal maut wannan a yayin cire ran mumini ne za su rinka ce ga wanda ya zama mumini a duniya Allah ta kafu kar ka ji tsoron inda za ka shiga ba kabari ka ji ana haƙawa ba ana cire duwatsu ana kumiko marmara kif tab ana ɗagawa ana kumatsa ya gaji karɓe shi ramin ya zurfi yi gabar Yadda zai shiga da kyau ya ce wannan kare tsorata ka wala ta zanu. kuma karfe bakin cikin abin da za ka bari a baya alhuznu shine ka tuna wani abu da zaka rasa ko ka rasa ka ji damuwa sune yaya sune dukiya sune matsayi sune duk wani nau'in jin dadi Allah ce karka yi bakin ciki mu za mu tsaya musu a madadin ka. wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana muku bishara ba dai ka mutu ba to yau ne zaka ga gaskiyar alƙawarin Allah gaske ne ba sabawa akan ka wallahi yau ne zaka ga aljanna gaske ne kuma yau ne zaka gane da ka yi kure wa billahi ladi da ka gane kuranka to wannan shine babban kasuwancin da ake so ka ci riba a ciki ka je ma Allah da imani ka gama rayuwa a bisa sunna a bisa shari'an Allah da manzansa ba tare da karkacewa ba ba tare da zamiya ba ballanta na ta tsallaka wani wuri inda ba nan ba to daga cikin abin da ke taimakon mutum malaika na biyar yace qira'atu siyar salafus salih Shi ne karanta tarihin magabata na ƙware magabata na ƙware ku kalli qur'ani da kyau ku gani duk cikin halittuwa Allah ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko shakka duk cikin annabawa akwai wanda ya kai shi daraja babu shi saboda har annabawan a filin alkiyama sai sun ci alfarmarsa shafa'atul uzma wannan ceto mafi girma da za a yi ya ce in kowa ya gaza kowa ya kasa idan aka zo wuri na zan ce ana laha ana laha ana laha tabbas ni da cancance ta ba alfahari da girman kai ba don na san tabbas ni ke da wannan matsayin kuna gani wannan Ko amma kun lura tare da haka an rinka kawo tarihin annabawa da manzanni a cikin alkur'ani ana cewa da shi isbir kama sabara ulul fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ko wadkur fil kitabi Musa wadkur fil kitabi Ibrahim wadkur fil kitabi Isma'il kun fahimci magana inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi duk waɗannan tarihin da ake kawo mai na annabawan me yasa liyazzada alladhina amanu imana dan ya ƙara gamsuwa wannan sakon fa gaske ne wallahi aljannan nan gaske ne akwai ta kuma gidan muminai ne kuma wutan nan gaske ne kuma duk matsayin mutum yana shiganta in bai bi Allah ba inda kaga an sa dan annabi da alakan jini na hanawa da dan annabi Nuhu bai shiga wuta ba da soyayya da kauna na hanawa da matan annabi Lutu bata shiga wuta ba za ku ji magana annabi Lutu da kansa to wannan in kana so imani ya zauna sai ka rinka karanta tarihin magabata na kwarai nan as-salafus salih sune al-qurunul mufaddala waɗanda suka rayu a ƙarni guda uku mafiya daraja da matsayi na farkonsu su ne sahabbai saboda su sun yi gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin gudanar da wannan addini an kira sallah ya shiga gaba a matsayin liman ya ce sami Allahu liman hamida su suka fara cewa rabbana walakal hamd dan haka ibada suna gaba da kowa a zakka ba wanda addinin nan Allah ya ce a karɓi dukiyarsa a gudanar da addinin kai tsaye sai sahabi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum to duk wannan abu su sun yi daidai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da daidai din su kuma ya musu makin excellent sun haye kuma Allah ya goyi bayan shi ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum su Allah ya riga yadda da su to in kana so ka san ba wai kai a yanzu ba fa ba kai a yau ba su kansu sahabban suna bin diddigin aikin alkhairin junansu don su koyi da wanda suka sanya fi su dauki sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar da kuke gani yakan faɗi magana Allah ta'ala ya zaɓi kalmomin shi ya mai da su wahayin qur'ani kuma ga suna ƙur'ani in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ودنا دمن ganin sayyidina Umar Allah ya sun yi daidai ya amshe sai dawo da su a matsayin wahayi to duk da haka sayyidina Umar ya san cewa sayyidina Abubakar ya fi shi falala da daraja da matsayi a wurin Allah haka ya rinka diddigin rayuwar sayyidina Abubakar yana koyi da shi to idan har sayyidina Umar ɗin da da ku muka karanta a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka shi sama karɓo sallah ya ga wata a aljanna ana ɗago wani gida na gilashi mai ban sha'awa daga wajensa ana ganin ciki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gidan waye aka ce gidan wani matashin bakuraishi ne mumini bawan Allah sunansa Umar bin Al-Khattab yace ne nufin zan leka gidan sai na tuna kishin Umar sai na fasa sai na umar ya fashe da kuka ce ya manza Allah in zan kishi a duniya kuma da kai mana Allah wadaran kishi in za a yi ta ga annabi kun fahimci wannan to sanin waye sahabi waɗannan magabata na kwarai a salafu salih sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su su dalilin ana ce musu salafu salih saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da khairiyya alkhairi a cikin su ya ce khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane su ne mutanen da suka rayu shekara tamanin zuwa ɗari tare da ni kaga sahabbai duk sun shigo na yace sannan wanda suka bayar su wanda suka bayan sun kabi ka ga yana karewa atba'i tabi'in ko kuma na uku kamar yadda sabani riwaya yazo to kana karanta tarihin sahabbai da magabata na kwarai wannan zai sa ka zabura wurin aikata ɗaya, zai kuma sa maka kyamatan saban Allah gaba daya kun ga sayyidina Umar nan da muka yi magana yanzu duk da wannan matsayi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga gidansa aljanna ai ya tabbata dan aljanna kuma hadisin asharatul al-asharatul basharuna bil janna wanda aka yi musu bishara da aljanna shine na biyu a jeran giyan waɗanda ya faɗa to amma tare da wannan sai sayyidina Umar ya faɗi wani abu mai ban tsoro yake cewa wallahi da za a zo filin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowa ya tafi na gafarta mai in banda mutum ɗaya cikin ku shi kan sai na kama shi sai na Umar ya ce wallahi al'azim ina jin tsoron kai in zamani ne mutum ɗayan nan da Allah zai kama abin da ya faɗa kenan kuma inda zaka san da gaske ne Huzaifatu bin al Annabi sallallahu alaihi ya nuna masa munafukai a cikin al'umma yace da wani da wani da wani da kake gani ba dan Allah suke bin mu ba makasan addinin ma suke nema da ya gaya ma huzaifa sai kuma ya haɗu da sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce na nuna ma huzaifa munafukan cikinku sayyidina umar da ya tashi da ya samu huzaifa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya nuna maka munafukai a cikinmu ina gama ka da girman allah ina ciki ka ji ba kai yanzu kana wani ko taka kara karya bai ba sai rinka ganin su su ne kaza yace ni din nan ina ciki yace baka ciki amma kar wanda ya kara tambaya na wallahi ba zan ƙara faɗa ma wani ba kai ma dan na tabbatar shi ya gaya maka ne yace to baka ciki to kagan kana jin tarihin irin waɗannan ba za ka rudu da nagartanka ba da jin cewa kai na kwarai ne ai kwar na kwarai malam sun tafi kai bin kura kake ai jin nagartanka manya fa sun kwanta dama fa ku zo mu je mala ce inna qira'atu siyar salafus salih lallai karanta tarihin magabata na kwarai nan take bai daga kafa bai ce kasira ta abi bakarin Allahu akbar Kamar tarihin sayyidina abubakar me yasa ya gabatar da sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce law kana ba'di nabiyyan lakana abubakarin da ce Allah bai rufe kofan annabtaka ba za a turo ni bayana to lallai da sayyidina shi ne zai mai gurbi lokacin da yake cinyan ajali zai rasu ya ce a umurci sayyidina abubakar ya ma mutane sallah ya tabbatar ya fi sa alkhairi ya san zaɓi ne na Allah sannan na biyu qur'ani ya nuna mana ƙarar Allah yana tare da sayyidina abubakar huma fil ghar idh yaqulu liman li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ji wasu daraja guda uku a yayin da suke kogo za su yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce tunan lokacin da in kuma tilghar suke cikin kogon na a fike a tsorace id yaqulu li sahibihi yayin da yake ce ma masahabinsa duk wani sahabi a ƙasa ne zama sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi amma sai na abakar daga al'arshi aka naɗo mai sarautar taka. ko ka ƙi ko ka ko ka yadda ko ka yadda zabin Allah ne idh yaqulu li sahibihi yayin da yake masahabinsa abokinsa kaji daya la tahzan karkai bakin ciki bi ma'ana Allah ya yarda da kai to ba wanne yafi dadi ba inna Allah ma'ana Allah na tare da mu yanzu wani gwamnati kawai ke tare da shi ya dinga jama'a rashin mutunci da gwamnatin ta kare shi ma da ya walakanta iyakanta fa kenan shekara hudu ko takwas ya zama abin tausayi to ina ga wanda kuma Allah ne ke tare da shi ina ga wanda Allah ne zai taimake shi yace wa Umar sai kuma Umar radiyallahu anhu mun yi bayani akan sayyidina Umar da yawa ba sai mun maimaita ba wa Uthman haka nan sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jama'a ku kawo dukiya a taimaki addini za mu jihad aka rinka kawo dukiya kowa na kawo sayyidina Uthman ne ya tarkato wata dukiyar da kawai ta share ma kowa hawaye yana zuwa kawai ya aje ta akan cinyan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya juya ya tafiyarsa bi ma'ana an gama la nuridu minkum jaza'an wala shukura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ana cikin tsananin talauci da damuwa da rashi amma ya ganda sayyidina Usman ya gongwaje addinin Allah da dukiyarsa sai ya sa hannu yana juya dukiyar yana cewa ma barra Usman ma amila ba'da al-yawm ku sani shela sayyidina Usman Allah ba zai ƙara barin shi wani aikin laifin da zai cutar da shi ba har ya mutu ba zai ƙara dan aljanna ne shi ku zama shaida to sayyidina Usman kenan mutum ne wanda ya sanu da abubuwa da yawa amma abu biyu ya kamata duk matashin da ke wurin nan ya rike su na farko tilawatul qur'an sayyidina Usman har aka dace shi aka sare shi aka zubar da jininsa kai jinin shi sai da ya zuba akan qur'anin da yake karantawa sanda zai mutu saboda haka tun daga farkon rayuwa har sa na ƙarshe sai na Usman ya tulu kitaballah karatun littafin Allah yake ba dan duniya bane shi sai na Usman dan aljanna ne na biyu in fact ciyar da dukiya in kana so ka an tuda ciyar da dukiya fi sabilillah dan ka karanta tarihin sai na Usman bin Affan yake karanta tarihin shi ka sha mamaki har yanzu ka je madina in ka je kusa da haramin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa akwai wakafin da hotel ne gashi nan hawa nawa dukiyansa shi har yau da sauranta a wakafi har yau shekara 1400 da doriya kuma daga cikin abin da ake da dukiyan wannan wakafin shi ne ɗaukan nauyin makaranta da mahaddatan qur'ani ake da dukiyar saboda aka abin da shi ya rayu kenan to kai in ka mutu da me za a tuna dukiyar da ka tara waye amfana da ita wani gurbi ka toshe mu addini Allah baka dukiyar da kai da kanka ka gamsu har ka mutu dukiyar nan ba za ta kare ba amma 'yan musulmi ga sunan cikin wahala wasu da jahilci ba karatu ga kokari ba yi wani ba lafiya wasu ba su da makarantu wasu ba su da masallaci kuma duk in ka gama fa ka je gaban Allah sai an tsere ka an tambaye ka ta ina ka samu kuma ta ina ka kashi masu dukiya nawa ne suke mutuwa ba a sati a dukiyar da suka bari sai an sha giya da kudin kana rayuwa a kana gina duniyan ka baka gina lahira wanda ita ce ganganci lamba ɗaya da musulmi zai a banka lamba ɗaya na ganganci shine Allah ya baka dama ba dukiya kaɗai ba mun sai na Usman maganarsa ne sa muka shiga fagen dukiya amma ba dukiya kaɗai ba duk wani dama da Allah zai baka a doron ƙasa ka kasa assasa wani abun da yau in ka mutu zai bi ka lahira to lai malam wayo bai maka rana ba wayo bai ba mutum rana ba duk sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ba wanda yake kowa kid gudun duniya kamar Abi Dharr amma ko shi kan ya duniya sai da ya kokari ma kansa wakafi na abin da zai tsaya rinka kai mai lada duk kusan sabbin annab sallallahu alaihi wasallam da mawadatansu da wanda ba su da dukiyar kusan ba kusan wanda zaka daga bai yi wani abu na lada da yake so in ya mutu ya bi shi ba ba mu sai dogon buri zan yi zan yi a taswif diya mamaye ka yaushe zaka yi Allah zai jira ka ne kai kaga an baka kalandan haihuwanka ne kan ka zo duniya ka zaɓi ran yaushe za ka zo an baka yyg an baka ne ba baka To turan da zan tafi ko ka tafi ba za baka kalandar tafiyarka ba kwatsam za ka ji ka a kabari kuma an gama kuma wallahi ba abin da zai canza a duniya ina gaya ma ina gaya ma ba kuka za yin ka mutu ba to a ran da ka mutu a inda aka yi kukan wani sai ya yi dariya a wurin a makabartan da aka rufe ka wani sai ya dariya waya ma za a bugo mai ana sa ka rami yana dariya kai kuma kana nan duniya kana biye musu ba kai aikin zama a kabari ba wallahi tallahi ni makan mu fada wallahi ni makan mu fada inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah gaske ne malam duk abinda zaka rasa duniya kakka rasa imani kakka rasa aiki na kwarai rayuwar nan fa ta zo lokacin da dagulewa take yi imani ne kadai ta duk abin da zai biyo baya biyo baya amma kakkai zai zamto baka da kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wataala malai ce wa ali da sayyidina ali bin khattab ya kawo waɗannan saboda su ake kira da khulafa'ur rashidun su ne sahabban da suka fi kowa daraja a cikin sahabbai Daga cikin abin da ya ba su darajar da suka fi kowa dukkanin su nan surukan annabi ne sallallahu alaihi sallam. sayyidina abubakar ya aura masa wace ummuna aisha radiyallahu anha sayyidina umar ya aura masa wace hafsa radiyallahu anha sayyidina usman shi kuma auruwaye har ya auri biyu ko ake ce masa zunnurai sannan sai na ali ya aurewa ce ummuna fatima radiyallahu anha to waɗannan akwai sukurtaka ya shiga tsakaninsu da annabin Allah so ba wanda ya kai su daraja sai ce wa sairi sahaba da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa wa tabi'in da kuma siran sauran tarihin sauran tabi'ai irin sa al-Hasan al-Basri irin sa Sa'id bin al-Musayyib wal a'imma da manyan jagorori na wannan addini rahimahumullah Allah ya musu rahama irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad Imam Shafi da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala duk ya ji kansu da rahama ya saka musu da alkhairi wani irin karatu yace qira'atu ta'ammulin karatun fa ba wai na littafi ko na internet ba a'a kana karantawa kana zurfafa tunani a cikin abin da suka aikata sai dai ka san sabiya fika hankali in dai magana hankali ne idan ilimi ne kai dai ka san sabiya fika ilimi idan shirya ne tun kan ka san shirya sahabi shiryayye ne idan ya fada ne da matsayi wurin Allah tun kan ka zo Allah ya ce yadda da su to ka rinka lura wayya rayuwarsu take da har suka cimma wannan matsaya shabbahu illam takunu mithlahu in ba za ka iya zama irinsu ba to yi kokari ka shiga jikokin jikokinsu ta hanyar bin abin da ka san sun rayu akai wata dabburin da zurfafa tunani a cikin tarihinsu watti'azin da daukan wa'azi in saban Allah kake yi ka tuna sahabin da ke shan giya aka je yaki ye bajinta an masa bulala ya kai so nawa kusan so biyu ko so sai na Umar yana amirul mu'minin an je yakin qadisiya ya sha giya aka kamo shi za a mai bulala sai na Umar yace shi ye bajintan da muka gani aka ce eh yace to gaskiya ku kyale shi da ubangiji shi wannan ba zai tafi ba saboda hawayen da ya share ma musulmi a ranar kadisiya sai na amale ce ba zan iya taba shi ka duba fa sai na amale aiko sai fashe da kuka mala ya ce a to an zo iyaka me kake nufi ya ce wallahi ba zai ƙara shan giya ba saboda ya san da in ya sha kai mai bulala to Allah ya kankara zunubin amma yanzu cewa ba za a yi mai bulala ba kenan Allah da kansa zai da kai to ba za a yi ba mala'iku za su dake shi ce a Ya ce wallahi daga yau shi ka ya tuban mu Allah bai kara ba to in sako kake zaka tuba ka tuna irin su sannan mala ce idan kana zurfafa tunani da ɗaukan wa'azi a tarihin su tabbas yin hakan nan min asbabi ziyadatul iman yana daga cikin dalilan da ke kara mutum imani kama qil yace al'amarin fa kaman yanda wani waki ne ke faɗi wanda sunansa wannan baiti da zamu ji na mawaki ne rakir Muhammad bin Umair al yake cewa karrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithahum yajlu alfuad as-sadi karrir alayya hadithahum ya hadi maimaita min ambato da tarihin masoya ya kai makiyayin raƙuma ma'ana ya kai wannan mai kiwon raƙumi balaraban ƙauye kenan ko ko balarabe ba ni labarin magabata na kwarai masoyanmu wanda muke son su muke so mu zama kamar su fa hadithuhum domin labarinsu tarihin sahabbai yajlul fu'ada sadi yana wankewa wato yana wanke tsatsan zuciya inda za ka san tarihin sahabi to za wanke maka tsatsan zuciyarka Allah ƙara mashek Muhammad Hassan lafiya da tsawon kwana na ƙasar Misra wata rana na ji lakcansa da ya ce an gayyace shi walima zai ilka'in kalma wani aure ne za a yi aka gayyace shi kamar yadda ake cewa a zuwa muhadara hall ne a hall aka yi yace yana shiga ƙa'a yana shiga hall din kawai sai ga kusan duk kowanne mutum zaune yake ma da mace a tare da shi wani ma yana date da matan budurwa a jikinsa yace haka ya tadda hall yace muhadaran da ya tsara zai yi gaba ɗaya sai ya naɗe ta kawai ya maida ta gefe me zai biyo baya ku riƙe akwai fa'ida a wannan maganar nashi yace kawai sai mai da muhadarar nashi tace tarihin Mus'ab bin Umair ba dai yan gayu bane yan shagala to su zo su ji babansu amma imani shine ya dauko kissan Mus'ab bin Umair sai da ya dauko gaba mai daukar hankali zukatan su ya dauka yace anan za mu tsaya suka ce dan girman Allah karasa yace sai dai za ku dawo gobe suka ce gobe da dawowa kwana hudu yayi a kwana na uku wallahi ya ce sanda ya shigo hol ɗin matan gefe mazan gefe matan da ma su ke buɗe ba niƙari ba su kai su biyar ba kuma su ɗin ne da ƙari a kwana na hudu gaba ɗaya malam ya canza tunaninsu to haka ake yi in ka ga mutum yana laifi ba hantaran shi za da zagi da suka ba dai da lafiya ne sai kulubihim marar zuciyar tana da rashin lafiya tana neman likita na zuciya wanda zai wanke ya mai da shi asalin fagen daga na imani to sai ka bi a hankali kuma ka sani ko sabo ɗari mutum ke karkai tunanin sai ya daina duka lokaci da yana da wahala kai ma ba rana ɗaya kai inda kake ba ba rana ɗaya ba sai da kai ta tsayi kai ta tsayi kila kai haddan qur'ani kila kai qiyamul laili kila kai azumin ala da litini kila kai ta addu'a kai ta kaza kai ta kaza kai ta kaza Allah ya ta baka har ta kai inda ka samu kai isa to ka mutane bitadarruj sannan a hankali ka fara nuna musu munin mafi illan zunubi in suna shirka je ka kan shirka ita ce mafi girma in zaka kwadin da su bauta fara musu da tauhidi in kai biyun nan ina gaya maka ka ci kashi saba'in ko sama da haka cikin ɗari sauran wallahi duk za su hau inda waɗannan sun fahimtu Allah ka taimake mu to ne sai malam ke cewa qala muhammad bin yunus malam yunus ga ɗanka kanan muhammad bin yunus allah ya masa rama daga cikin magabata yake cewa ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dhikri salihin yace ni ban taba ganin wani abu da ke amfanar da zuciyar mutum ba ta yi rai ta zama yanda Allah yake so kaman a rinka ambatan masa mutanen kirki wallahi alazim mal wallahi da gaske ne kai, wallahi da gaske ne da gaske ne da gaske ne ni na san abokinmu a zariya da har yau in na ganshi sai na je na kishi in zama kamar shi har yau har yau sunan shi ne kawai ba nan faɗi ba don na san ba zai ji daɗi amma mace ce ana hadari ya taso yana taurayi bai auren fari ba mace ta shigo mai ɗaki kuma targetin ɗinsa ta rinkai ta shigo ɗaki ba fa lokacin kyandir ne ba ko tocila sai wani da wani ko tocila wani da wani fitillan kwai ne a ɗakin tana shigowa yana fahimta yanayinta kawai sai ɗora yatsun shi akan kan fitillan kwan ya ce in za ki jure ma azaban jahannama ki biye ma matan nan tana gani aka tafta da gudu ya tashi mai da kofa ya dinga kuka a shagari ya canza ɗaki ɗakin shi ta waje yake koma ta cikin gida har yanzu yana nan a rai ko shekaran jiya na ga hoton shi daga ni sai shi sai malam kafin amin sai Allah ya san wannan labarin shi yasa ba za mu buɗe ba amma darasin shine abin ɗauka shine abin ɗauka in za a gaya ma mutanen kirki sannan ne za ka kyamaci sabon Allah amma za a ta tura ma duniya a ta gaya ma in duniya kai ta ganin fasikan mutane wala malam sai su zo shafi mutum bai sani ba sai shafi mutum jama'a malamu mu malam ishaq al almadani Allah ka ji kan malam ishaq da rahama Allah ka sa aljanna ce makoma malam ishaq al almadani tun da dadewa 1998 99 karatun rijal wa nisa rijal haula rasul a islamic learning center kasuwar road yake faɗin wata magana da bamu gane ba sai daga baya mun fahimta amma bamu gane ba sai da muka kai wata gaba ya ce malan kai kokari imanin da kake da shi ma ka mutu da shi kar a lalata maka shi ashe ba a ga komai ba ya ce imanin da kake da shi in ba za ka iya ƙara shi ba to kakkai don ya ɓata maka imani to yanzu ka duba wannan inda mala ya ce bai taba ganin abinda ke amfanar da zuciyar dan adam ba kamar a rinka ambatan masa mutanen kirki mala abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san waya abdurrahman dan auf mun san matsayinsa da darajarsa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sansa wata rana fa yana zaune aka kawo mishi kamar juice haka ko farau-farau ko na abu dai da aka sa mai zaƙi zai sha ya karɓa zai kai baki aka ga hannun shi ya fara rawa to idan shi ya fara kwalla sai fashe da kuka aka ce ba ka da lafiya ne ce lafiya na nan ya shiru sai da aka roƙe shi me ya sa shi kuka da ƙyar ya faɗa ya ce na tuna mus'ab bin umair ne a wannan addinin na ga mus'ab duk irin gatansa da jin daɗinsa mu'ab ya mutu ya mutuwa shahada mayafin da za a rufe shi likafani gaba ɗaya babu shi sai dai an rufe kanshi kafansa ta fito in an rufe kafansa kansa ta fito ya ce amma mu yanzu shi duniya ta shimfiɗu ya muna da kwanciyar hankalin da muke shan farau-farau mus'ab ya dugun zuma a cikin irin wannan yanayi kuma shi muka ji a kan gawansa Allah ya saukar da faɗinsa minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah ahadullah alai a cikin muminai akwai mazaje na gaske wanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah kuma ayan na gama sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce minhum mus'ab bin umayr daga cikin waɗanda Allah ke suna da gaskiyan imanin nan duniya ta ji ta shaida mus'ab na cikin su so kaga sahabi na tuna sahabi yana shiga irin wannan yanayi sai na ga mu kuma Allah ka taimake mu abu na shida yan uwa daga cikin abu da ke kara mutum imani shine at-ta'ammul fi ayatil lahil kauniyya at-ta'ammul karin lura kana zurfafa tunani fi ayatil lahil a cikin halittun da Allah ya adoran ƙasa kake ganin su ayoyin Allah kala biyu ne inji malamai akwai ayatul lahi shar'iyya ayoyin Allah wanda suke na shari'a wanda ana nufin duk abin da wahayi ya faɗa kamar ayoyin hadisi ayoyin ƙur'ani ko da hadisul qudusi hadisi kansa wahayi ne ai tunda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa shi yasa duk wanda zai ce ba ruwan shi da hadisi mahaukaci ne bayan da zaka ce ba ruwanka da hadisi sai ba ruwanka da qur'ani <laughs> an fahimci magana da kuma manhaji aharin da addini yanzu shari'a ta ce a yi tsarki a yi kaza a yi kaza wannan duk ayoyi ne da abinda da Allah ya faɗa na shari'a a bisu ne atillahi shar'iyya to akwai kuma alkauniya su ne abubuwan da Allah ya halitta su malamai suka ce shine abin da kake iya gani da idanka ka gansu ka san akwai su tun daga abin da ya shafi halittar sammai ba wanda zai ce maka babu sama ka yadda ka yadda ta san akwai sama kuma da Allah ya tashi maka magana game da saman sai yana maka shi gwani ne alladhi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawna yace ai ga saman nan ba abin da ya tokare ta akwai wanda ya sa cikin ku ya gini ba abin da ya tokare shi kun fahimci magana ai kuna gani tun da ko kuka san ina da ikon ai da sama yanda take ina da ikon in kona wanda ya saba mun in saka ma wanda ya bi ni shine ma'am. sannan kuma kar ku ga an dade ba mu haɗu ba za a haɗu yau da gobe ba sa tasiri wurin wai a ce an tsira ba a tsira wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ta'ala ce kuma halitta na ba irin naku bane kwarinta da nagartanta ta fita yanzu mutum ya gina gida kaga ana sa status ana kada, ana kada. ba shi shekara biyu wani ya zo ya share fili a gefen wurin sai kaga da kanshi ya raina kanshi haka za ka yi ta gani da wani ya daga bulu a ce yi rantsantsan gida shekara ma yanzu ya yawa yan watanni ne wani zai share fage ya raina ka ne ya gaba to kuma haka za a yi ta yi min alamatin sa'a ina cikin alamomin alkiyama mun ja a cikin hadisin malaika jibril dawul tilbiniyan da a yi ta ta yi za yi to ku duba ku gani yan uwa waɗannan halittu da Allah ya ce sun marji ilbasar karratain ku kalli zama sau biyu har min fusur kun gani da sama ta tsage ko ta koke ko ta ko fashe wala ku taɓa gani ba saboda gwani ne to ka zurfafa tunani me yasa haka wanda da Allah zai tara ruwan sama ya shayar da ya baka iska ka shaka hatta tsiro nan ba kake gani ba yanzu za ka je ka nema a ce ai yanzu ba a samun nono da yawa saboda me damina ba ta sauka ba mata allakum wali an'amikum da ciyawa ta sauka kai ka samu ganye mai kyau ya sauki ya gina ma jiki dabbobin ka su abu mai kyau su ba ta nono da za ka samu lafiya to yanzu dan Allah kai a tunaninka duk Allah zai wannan ba dalili dan Allah ku ɗauki wutar lantarkin da ake ba ku da daga baya ba a zo duk an galgala mitoci an ce ya shagal iya kudinka shagalin shagalinka ba me yasa sai da an san ba za ka iya rayuwa ba ta ba ko dole sai ka bisu ko to yanzu ka tunanin ka sudan abata haka kawai Allah zai awa kawai azubi duk ai ma wannan gata ai da kai ma ka san a hankali ma ba zai dauka ba wallahi akwai ranan biya wallahi akwai ranan biya kuma biyan nan da bauta ake yi saboda duk abin da za ka biya ba ka da abin da za ka iya biya bautan kanta in an sa sai rahaman Allah ya biyo baya sannan a to amma mutum ya shagala shi ne matsala to ayatul lahil kauniya ayoyin sun da suke halittar sama da ƙasa waɗanda su wannan ayatul lahil kauniya suna nuna maka iko ne na Allah ikonsa isansa ƙaddaransa ah. a jikinka ma wa fi anfusikum afala tubsirun duk karfinka ka ce yana cin mai kyau yana shan mai kyau sai ka dace ya fita fito saudi jaman fa asibitin kasan nan ba za su iya mai ba kuma ya fi kowa cin daɗi kuma ya fi kowa dukiya amma Allah ya ce yau zan na ƙasashe ya ɗau jinya waye sai ce sai ya tashi wallahi ba wanda ya wani abun ma a je a gama kashe kuɗin sai ba mu san dalili ba mu sani ba mala akwai wanda china ya tafi likitan da zai duba shi da ya shigo fada kawai ya fara yi don me aka shigo da shi bayan an san gawa ne nan da watanni kaza bayan an sani ba ku ga result din ba likita ya dinga fada ce ba zai tashi ba ba zai tashi ba don me za a kawo a gaban shi yake gaya mai ba zai tashi ba kuma wallahi watannin da ya fada ba a wuce ba aka yi jana'izar sa yaros yaros inda dukiya na siyar rai za su iya siyar suna da wadatan da ba dai diya misali a ce diya miliyan kaza ba ne to sun mallaka za su iya siya amma Allah ce ina sune ne lahi lahil kauniya ka kallon da Allah ke da iko da kudura malai ce fatta'ammul fi halkin lahi azza wa lallai zurfafa tunani a cikin halittar Allah mai girma da buwaya min al-ashjar tun daga itatuwa kaga inda itace take wani ado da kwalliya ko wani ma ka kalle shi gyara ido yake yi fulawa ne amma yana sa lafiyan ido wani fure ne kuma magani ne wani ma in ka shuka shi maciji ko na mai dafi bai zuwa wurin yanzu ka duk ana baka wannan gatan wai kuma ba za ka bauta ba wa in ta'uddu ni'matallahi fala tusuha da za a baka biro da alƙalami ka rubuta ni'imomin da Allah ya maka Allah ce ba za ka iya karar da su ba wal jibal haka nan duwatsu kaga can bishiyoyin mene malaman lafiya suka ce bishiya ɗaya tana ba da iska mai lafiyayye ne ga mutum ɗari don haka duk unguwan da akwai mutum ɗari ya kamata suna da bishiya guda ɗaya babba da take hura unguwa inda suna son lafiya mai kyau a jikinsu ya sa ƙasashen da suka cika ba irin su mai sunan ƙasar da tunisia malaysia kai ba tunisia ba malaysia su in za ka tsara bishiya bishiya yana da tsaron da fa ya kai yadda ake ba ɗan adam kulawa haka ke ba shuka kulawa in dai dalili ya sa za ka tsara bishiya ba kawai wanda muke ne za ka kira a yanke ma bishiya ka biya ba a'a gwamnati ne za ka zo ta cire bishiyar ba kai ba za ka zo ka faɗi dalilin da zai sa ka cire bishiyar za a duba idan dalilin ka ya cika na a cire ɗin to za su ba ka wani ƙa'ida da suke kira da suna uh, minus one plus ten in ka tuge bishiya ɗaya to za ka dasa goma shi ne sharaɗi ko da ko a daji ne kafin ka cire bishiya ɗaya za ka dasa guda goma haka suke kiran shi wanda suka zauna a ƙasan suka sani za su iya bayanin abin da ke faɗa za su fahimce na hakikanin fahimta fiye da wanda bai sani suna cewa minus one plus ten in ka sare ɗaya in za a sare maka ɗaya to za ka dasa goma ka ji ɗaya sannan na biyu idan suka zo su ba sarewa za su yi ba za su zo ne da injin sa auna zurfin root ɗin jijiyan bishiyan iya inda ya kai da inda in an yanke ba za ta mutu ba sai sun je wani wuri sun tona kwatankwacin ramin da za ta shiga sannan su zo su yanke wannan cap mota ta ɗauke ta kai ta can wurin ta sake dasa ta haka suke saboda yana hana girgizan ƙasa yana ba da lafiyan jiki kaɗan daga ciki duk malaman lafiya na sun sun fi ni sanin wannan ni kutse na yi kawai saboda kila bincike ko jin wasu sun faɗa masana abin da sauransu to ga jibal duwatsu Allah ya ce wal jibala autada duwatsu tiraku ne ga ƙasa in babu su girgizan ƙasa da erosion da waye dinnan duk faruwa zai ta tai wal anhar da kuma kogi wanda yake abin nan na ruwa da ke gudana wal bihar da wanda yake korama ne wal audiya ka kalli yanda Allah ya kwararo kwararo hanyoyi da ake bi a kulle a doran ƙasa was sama ka kalli sama wal ardi da ƙasa ka zurfafa tunani a ciki wan nujum ka kalli taurari yanda suke kai kawo walkamar da yanda wata take da al'amarinta wa ghayriha kai da ma wasu wanda ba mu ambata ba in jimala madadar ka zurfafa tunani akan su yazidu fil iman tabbas wannan yana ƙara wa mutum imani a bankasa Allah ka bamu iko bal mala ce kai ba ma haka ba fa law ta'ammala al insan inda mutum zai zurfafa lura fi nafsihi a karan kansa kaifa anna Allah khalaqahu ta yanda Allah ya halice shi fi ahsani taqwim a mafi kyawun daidaito na halitta yanzu kalli ya tsinka in kai haka guda biyar ne amma dan kai haka fa a hakan nan tsawon su daya ba wanda ba dukkan su tsayin su ba daya ba amma kana lankwasa su haka duk sai su dawo tsayin su daya gaba daya kuma an maka saboda amfanin tahiya da rike abu inda an ka lankwasa wani zai gabo ne baya to wani abu ma ba za ka iya rike shi ba har kunninka inda aka aje shi nan ne daidai da aje shi iska ta gaban kana tafiya baya yake ba zai shiga ba da za a zaune kunninka inda ido yake da asibitin kunni ya cika da mutane na rashin lafiya cututtukan da za su ta shiga ba kaɗan suke ba kuma da yake an san kana kwanciya ga shi nan shi ba roba ba shi ba kashi ba kuma shi ba tsallan tsoka ba ka danne shi ka ɗaga shi ka malkwaɗa shi yadda ranka yasa da an yi shi kamar yaɗa ban za ka yi bacci a tokara za ka yi kamar rago to na bacci zai daɗi to ka ga yadda Allah kyautata halitta wa ala akmali halin kuma yi mutum a mafi kyawun hali komai in ka kalla to in mutum ya duba wannan yanda Allah ya halice shi da yanda ya kyautata halittarsa sai ji du ziyadatan fi imani tabbas zai samu karuwa imanin sa kuwatan da kuma karfi na imani mina ma'anan karfin imani yanzu dan Allah mutuna da hankali wani zai zo ya ce ka rabu da Allah ka biye mishi kuma ka rabu da Allah kai ka biye mai duk wannan abin da Allah ya maka sai kuma ka kyala na Allah ka bi na wani ina ke haka inda akwai hankali kama kala ta'ala kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul zariyat aya ta 21 yace wa fi anfusikum haka na akan kawunan ku aini Allah na gwada muku ni Allah ne afala tusirun, yanzu ba za ku faɗaka ba ku gani gani irin na hankali wa qala jalla wa ala haka Allah ta'ala ya ƙara cewa sanurihim ayatina wallahi sai mun nuna musu ayoyin mu cewa mun isa da su fil afaqi a sansani na duniya doron kasa wa fi Haka hakanan kuma a karan kan kuma sai mun nuna muku hatta ya tabayyana lahum har sai ya bayyana ma duk wani mutum mai hankali ya san cewa annahu alhaq cewa Allah gaske ne kuma kiyama gaske ne aljanna gaske ne wuta gaskiya ne malaikawa baiti ya rufe da shi yace walillahi fi kulli tahrikatin وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحركة وسكينة كي كسني فجعل دكا ونموئي دشرو دمتن زي أبدا دقناها أتعشى الكيامة شاهد الله يناغني yana sane da duk motsinka da shirinka tunaninka ma alimun ne shi bi zati sudur ya san abin da ka kintsa mai kyau ne ko mara kyau da wanda ka zartas da wanda baka zartas ba ya sani wa fi kulli shay'in kuma tunda ya gaya ma ya sanin nan to ka lura a cikin duk wani abu da Allah ya halitta lahu ayatun akwai alama da ya aje maka a cikin halittar da ake so ka gane ta dullu da ke nuna maka ala annahu wahidu shi kadai ne ka kuma bi shi ka bauta masa shi kadai wani na ga ko ba dogon shaddi ya kamata mu gane sai na bakwai yan uwa daga cikin abin da ke ƙara ma mutum imani ya zama mumini salihi ta'atullahi wa imtithalu amrihi shine bin Allah in an ce da'a shine yana yi bari na bari kuma wallahi ina muku rantsuwa da Allah duk abin da Allah ce a bari akwai cutarwa ko ka gane ko baka gane ba kuma cutar nan ko a yanzu ko an jima ko a gobe ko a duniya ko a lahira wallahi sai ya bayyana Allah bai taba hana abin da alkhairi ne a cikinsa ba kuma bai taɓa umarni da abin da sharri ne a cikinsa ba bayan annabi sallallahu alaihi sallam idan ya tashi zai sallan dare zai gana da Allah ganawa ta natsuwa daga cikin kirarin da yake ma Allah da'ul istiftah yakan ce wal khairu kulluhu bi yadayk wash sharru laysa ilayk duk wani abu inda alkhairi ne Allah ni na sai na hannunka nazo nema duk wani abu kuma in sharri ne ni na sa Allah ba zai zo daga gare ka ba sai dai ayyukan mu su ja mana amma ka yafe mana to atta an kai ma Allah da kai biyayya wa Allah kuma wallahi bari ku ji bayan da za a yi bawa ya samu kwanciyar hankali a duniya sai ya bi Allah ka'ida ce ka'ida ce in dai kwanciyar hankali mutum ke nema to sai da bin Allah ba a samunta a wajen da'a ba a samu wamtisalu amrihi in kai biyayya kuma kai riko da umarninsa su zage ka kar ya dame ka Allah shi ya yabe ka shine damuwanka kun fahimta eh su baka kar ya rude ka in sun hana ka Allah zai baka ba duk abin da kake nema ka samu ne alkhairi ba wani abin in ka same shi raba ka da Allah zai sai Allah ya masanya maka shi da hakuri kuma wallahi sai an je lahira mutum zai gane ko ya hakuri na ta yawan rantsuwa sabo ne amma dai na san kun yarda da abin da nake faɗa to malai ce taqaddama ma'ana qaulu umayr bin habib al-khatami ya gabata a gare mu ba da jimawa ba ina ga gaba ta uku ne ko ta hudu maganan wannan babban sahabi umayr bin habib al-khatami rahimahu radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi wa ghayruhu da ma wani daga waninsa min da wanda ba shi ba min ashabin nabi daga cikin sahabban Nabi sallallahu alaihi wa sallam menene maganar da ta gabata bi annal iman na cewa lallai imani yazidu bi ta'atillah yana karuwa ta hanyar yi ma Allah biyayya fal imani yazidu bil ibadat dan haka ka sani dan uwa imani yana karuwa da yin ibadu ka salati kaman sallah dama ita ce gaba ko in ta tsayin Allah da duk alkhairi zai zo waz zakati haka nan zakka wancan kaga ibadan jiki ko zakka ibadan dukiya was sadaka da sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku nan tariqus salihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya wakilta mala'iku guda biyu ranan duniya suna shela da yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiya fi sabilillah Allah mayar masa da abin da yafi wanda ya ciyar sannan Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike halaka dukiyanka sa bala'i ya saukan mata mala'iku ke wannan addu'a to sadaka in kana sadaka imaninka zai karu والتسبيح دفد سبحان الله والتحليل دفد لا إله إلا الله والتحميد دفد الحمد لله تركتي الحمد لله كسنة تو أقبري كجيك ka هذا كجيك أقبري yanzu kai da abarka a Najeriya da kai kamar kabarta wace ka zaba kun yi shiru ah <laughs> sun ce Najeriya kakku manta fa zamanin da ake ciki man fetur naira dubu ɗaya ne da ɗari uku da nawa ma muka sha ɗazu mun ga mai saba'in muka wuce sai muka tarar da mai tamanin da biyar a gaba <laughs> <laughs> baban baka dariya ku wallahi mun hango wani can ne tsammanin na gaba don a baya da farashin shi ya fi sauki ashe sarɗi na ne ina zuwa haka nan muka abin nan haka nan dai muka cinku naman kwado saboda <laughs> daga kano muke kuma mai ba zai kawo mu ba kuma mun kura gari ko fcc haka ne ko dubu ɗaya da nawa ka siya da ɗari uku da tamanin da biyar haka ne to ba komai allah ya ba mu yadda za mu to kuma je malam ya ce a wata da godiya ga allah wata da faɗin allahu akbar wa lawatul qur'an da karatun alqur'ani wa ghairiha da ma wanda mu ambata ba sai ce ka ji da kyau fa bi ta'atillahi da fayi ma Allah biyayya ne subhanahu ta'ala, wa bimtithali awamirihi kuma da rukonka da umurnin Allah ne yaqwil iman imani yake yin karfi wa yazdadu kuma yake karuwa imani yafi naira daraja eh ka tara imani ko ba naira sai kaga Allah ya baka mafita wala amalu thalathatu anwa dan haka mu sani ayyuka da ake yi wurga Allah nau'uka guda uku ne na farko akwai amalul qulub sune ayyukan zuci ayyukan zuci kuma sun fi tsada shi yasa malai kawo su a farko mislu kamar misalin al tsoron Allah idan mutane suna da tsoron Allah duniyar ma ta fi zaman lafiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su fa daga jahiliya suka musulunta malam mutum na da karfin da in ya tara mutum zai kashe shi sai ya ce in ka je lahira ka ce ni na kai ka amma wannan karfin bai taba sa shi baiwansa ya mare ta kuma yazo yana nadama wani daga cikin sa ya mare baiwansa yazo yana nadaman ya mare ta saboda tsoron Allah mutumin da ya saba tara hanya shi kadai ya hana ayar yi wucewa amma yanzu ya dawo saboda wani karamin abu da ya faru mu a inda za mu ganshi karami amma ya kasa sukuni sai da je yana tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ko akwai abin da zai na kafara in ba tsoron Allah ba me zai sa wani war da kuma kyautata zato ga Allah duk halin da ake ciki karka samu zuciyanka Allah ba zai maka gafara ba Allah zai maka gafara babban abin da Allah ke so da kai ka zo ka yi abin da yake so in kai wannan ka gama wal hubbi da kuma san Allah nan ya kunshi san Allah ya kunshi san duk abin da Allah yake so sawa'un wuri ne ko mutane ne ko ko ko wasu daidaikun abubuwa ne daskararru akwai abubuwan da Allah da manzansa suna son kai ma dole ka so kamar dutsen Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutsen Uhud dutse ne yana son mu muna son shi to mu sai muke son shi muna son shi to sannan wal khashiya da kankan da kai ga Allah wal inaba da komawa ga Allah ko da yaushe a zuciyarka kullun ka rinka sa ma ranka jin kai fa so kake ka zama na Allah kawai ka ji kana so ka zama na Allah ya za a yi kai dai kawai kana so kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi alfahari da kai a ranka ka ji duk abin da Allah ke so ka shirya zaka dauka yawwa to ka tsara yanda yanzu duk abin da yazo zaka iya wa tawakkul da dogaro na zuci jin cewa ba mai baka in ba Allah ba kuma Allah ya tsaya maka ba mai iya cutar da kai sannan kuma ka tashi kai ta riko da sanadin abin da kake nema wa ghairi zalika da masu da bamu ambata ba in ji malam sai na biyu yace wa amalul lisan sai ayyuka wanda suke na na harshe ibadu ne wanda su kuma da harshe ake yin su mislu kaman misalin wanda ya ka a at-tasbih shine fadin subhanallah wat tahmid da fadin alhamdulillah wat takbir da fadin Allahu akbar wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa karka ga mutane suna laifi ka zo kai ta zagin su ko ka ga wani abu mai kyau da ya kamata su sani kai shiru alhalin faɗinka alkhairi ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ballighu anni walau aya ku isar da sakon addini nan daga gare ni ko da ko da aya ɗaya ce amma karka je ɗazun nan malamin mai gama mana bulala na nasiha ko Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya ƙara malar lafiya da za a jami'ar bayero ta kano yi mana nasiha nasihun da sai da muka sa biro da takarda muka rubuta fa'idojinsu kuma za mu kwafe su su zama mana abin karantawa da darasi insha Allah ya ce kakka yadda baka koyo ko baka koyarwa karka nada kanka malami ya kawo maganan magabata duk sanda ka ɗauki kanka malami to ka sani daga ranar ka gama ilimi eh wallahi kuwa unguwanku ne kuwa kana jin wai yanzu kuku ne a yanzu ku ne birnin ko kun isa to ma lara ranar fa kafaɗi, tabbas kafaɗi. saboda ko dai ka rasa ilimin akwai wanda sun fi ka ba za ka iya koya ba ko kuma girman kai ya sa ka yi asaran ilimin ya kasa zama ilimin nasi sai ilimi yake amfani sai zama ilimin shirme da jidali da hayaniya da rikici shikenan maimakon ka zo ka tasa kai ta karantar da mutane shi kenan yau ka soke wane yau ka zagi wane yau ka jahitar da wane yau ka kuskurantar da wane to kai sannu mala'ika sannu wanda ba ka laifi sannu ibini teniya ba a bin duk malamin da kuka bisa ya kuskure malami ba mala'ika ba a mala'ika ba abinda ake so tsakaninka da malamai abinda suka baka na shirya ka ɗauka, ba fa su ake bi ba abinda suka zo da shi ake bi inda suka kuskure ka roƙa musu gafara mahaifinka tuwo fa yake baka kaji kana son shi kake tare masa fada amma malamin ka imani yake ƙara ma amma kake walakanta shi in banda tambadewa yaushe muka zama haka ba ku ga iyayen mu da suka albarka ba girmama malaman su da suke, girmama addinin su wannan shi ya taimake su rayuwar su ta yi albarka da haka don Allah mu yi abu mai kyau kuma ina gaya muku musamman yin kwana matasa da kuke dina, kun ga fitina ku kyale musu fitinansu ku kyale musu fitinansu ku zo ku yi karatu ku yi sana'a ku yi da'awa ku yi ta roƙon Allah ku mutu da imani saboda wallahi fitinan da ke nan gaba Allah kaɗai san iyakanta ku dage ku bi Allah ku bi da ilimi kar ka taɓa shiga hauragiyar da ba ilimi ba ce kar ka shiga ɗan uwana ina baka shawara watsanina a matsayina na karamin ɗalibi ɗan uwanka mai kaunanka da rahaman Allah wallahi mala akwai fitintunu duk abinda da za a yi ka je da ilimi kuma ka je ka bi rayuwa sannu a hankali ka bi rayuwar nan sannu a hankali wani karatun ba gane shi da ƙuruciya wani karatun ba shekaru ke koyar da shi to saboda haka a zo a hankali in dai kana son goben ka karkai nadama to wallahi ka bi rayuwa a hankali kuma ka bi sawun wanda suka ci nasara a rayuwa wannahi anil munkar da hani daga mummuna manzala sallallahu alaihi sallam, yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin da shari'a ba ta so ya canza da hannunsa idan shi mai iko ne fa illam yastati'a fa bi lisani in ba zai iya bayyana jawabi ya magana da hikima da ilimi da isarwa in ba zai iya bayyana a zuci amma nan shi ne mafi raunin imani wa qira'atul qur'an daga cikin ibadun da ake da harshe akwai karatun alqur'ani sai na uku ya ku yan uwa malam yace wa amalul jawari sai kuma ayyuka na gabbai mislu kaman misalin as-sadaqa mun faɗi sadaka a baya was-salah da sallah was-zakati da da fitar da zakka fitar da zakka in ta kai nisabi kuma yanda Allah ya ce ga waɗanda Allah ya ce ba ga waɗanda kai ranka kada yake so ba wal mashi fi ta'atillah haka nan da tafiya a cikin yi Allah da an ce za a yi wa'azi ka tafi karka ce wanda zai yi ai kanin ɗalibinmu ne to ko ka ne fa a majalisin annabin Allah baka ga akwai sai na umar na zama da ɗan cikinsa ba har aka yi fatawa ɗan ya gane mahaifin bai gane ba shi haɗuwa a bi Allah ko ba don fifiko ba ne kamar zaman ma'ana ai ba fifiko ya sa na zauna a gaban ku in don fifiko ne a nan masallaci akwai wanda su suka karantar da mu su suka fi dacewa da kujerar nan fiye da ni wala Allah dai shekaru ya zo musu girma ya zo lokaci ne na su su huta abinda suka raina kuma yi mu ma wata rana dole za mu matsa wasu su zauna haka rayuwar take cycle ce mai kyau to kar ka zo ka bata abinda da ake so a gyara shi kuma haduwa karfi ne duk yanda kake duk ilimin ka duk tarin ilimin da Allah ya baka kana bukatan wanda ya fika a ilimi kana bukatan in jira ka kwanta bi eh mutum na bukatan wanda ya fi shi ilimi saboda da na gaba ake gane zurfin ruwa na biyu ba ma gane zurfin ruwa ba tarbiyya saboda duk wanda daga cin albarkan ilimi shi ne, ba wanda yake tsufa yake ƙara kyau sai malami ku duba da kyau za ku ce na gaya muku ba wanda yake tsufa abin da yake da shi ke ƙara fito da kyawunsa wallahi sai malami malami ne za ka ga gashinsa ya fari ƙashin shi ya taushi amma a lokacin ka fi sha'awun ka zauna a gaban shi in dukiya mutum ke da shi shirman tsufa ma da zai maka guduwa lakai babu ma kila ya tafi shi kenan amma duk malami ka lura da kyau idan yana tsufa shekaru na hawansa sai ka ga abin asan asan saboda yana gab da haduwarsa da Allah ana shirya shi yadda za a haɗu cikin mutunci to da Allah a taho a hankali ne sai walmashi mashala fa hadhihi umur irin waɗannan al'amura da muka ambata a baya sadaka sallah zakka da sauransu kulluha dukkaninsu ta tazidul iman tana ƙara mutum imani sai malai ce wa hadha talkhisun mujaz wannan wani samari takaitawa ne takaitawa mai amfani lil umuri allati yazidu biha al iman dangane da al'amuran da da su imanin bawa ke karuwa mun takaita muku wasu abubuwa a cikin waɗannan gabobi waɗanda da su ne imanin bawa ke karuwa wa yaqwa kuma yazo ya karfi wa amma al asbab amma kun ga dangane da dalilai wal'umur da al'amura allati yi biha iman wanda su ma sanadiyansu imani kan yi rauni wa yanqusu imani ya tawaya fahiya bila fahiya bila shak kasiratun aidan ko shakka babu suma abubuwan da ke lalata imani su tauye shi suma suna da yawa Wal'abdu, sannan duk wani bawan Allah na kwarai mutalabun bi ha? shari'a tana neman shi da ya san su dan kar ya fada musu li yahzara minha dan ya samu ya ji tsoron su wa ha kuma ya guje su ya kare kanshi daga gare su kama qala sha'ib kamar yadda mawaƙi yake faɗa yake cewa araftu sharra lalin sharri walakin li tawqihi wa mallam ya arifu sharra min alkhair aminu, ya ce wannan maganan eh, mawaƙi ne ce ko amma yawanci kamar ya dauko daga hadisin Huzaifah bin Yaman yake cewa ni fa ina kokarin sanin sharri ne ba dan umma wani sharri ba sai don in kare kaina kan sharri ya riske ni ya ce duk wanda bai san sharri ya gane shi ba to wata wanda mutum bai san sharri daga alkhairi ya iya bambance sharri da alkhairi ba to zai fada cikin sharrin ba tare da ya sani ba ina ganin kamar daga daga can ma ya kamata mu taso amma sai mu takaita anan insha Allah jibi mun zo sai mu sai mu daura akan qabla shuru'i fi dhikri al-umuri allati tunqisu al-iman يحسن أن أشير إلى أن عدم تعاقد الأسباب لزيادة الإيمان وإيمانه يكتعوي إنا غني كما تمتع إن شاء الله za mu amfani da wannan dama na farko mai mika ta'aziyarmu da addu'a zuwa ga ɗaya daga cikin malamanmu wato shek Injiniya Bashir wanda aka sani da malam Bashir Hanan na jihar Kano wanda a ɗazu Allah ta'ala ya yi ma mahaifiyarsa jiya Allah ya ba mahaifiyarsa rasuwa amma mun yi jana'izan ta ɗazu a masallacin Alfurkan da ke Alu Adano a jihar Kano muna roƙon da farko Allah ta'ala ya gafarta ma mamanmu Allah ya yafe mata Allah ya kai haske kabarinta Allah ya sa jinyin da ta yi ya zanto kafara a gare ta Allah ya sa tana cikin bayan Allah da rayuwarsu ta tsayi kuma cikin alkhairi Allah ta'ala ya haɗa mu da ita a ranar alkiyama fi jannatin wa nahar ma la yanfa'u malun wala banun Allah ta'ala ya kara ma iyalai da dangi hakuri baki daya abu na biyu shine godiya da jinjina ga malaman mu na ƙarfafa da suke yi a duk irin lokacin da jarabawa irin wannan ta sami ɗalibansu ko abokanai ko ‘yan uwansu da suka rayu tare musamman malaminmu Profesor Muhammad Sani Umar Jiyar Lemo da abokinsa amininsa Dr. Abakar Sani Birnin Kudu Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ahu da babanmu a Ashek Imam Ali Sunna wal Jama'a Malam Abdullahi Abdallah da Malam Bashir Ali Umar Allah Ta'ala ya saka musu da alkhairi da irin gudunmu da goyon baya da suke nuna ga 'yan uwa ɗalibai musamman irin duk irin waɗannan abuwa da suka taso ban malamin malam nasir ya haya hafizahullahu ta'ala wa ra'aku dukkaninsu a ɗazu muna tare da su a yadda kuma suka iso wurin jana'iza da wuri tun a lokacin farko duk kusa abin da aka yi a gaban idansu aka yi lallai wannan akwai ƙarfafan gwiwa sosai ga 'yan uwa ɗalibai